aure cikin halin wadata mafi yawa bayan wadata za su samu bayan auren su ba su da ko ɗan bisa hudunta kayan su aure saboda haka aure kofa ce ta jawo arzikin Allah subhanahu wata'ala Allah ya alkawarin yana taimaka ma wanda ya aure don ya kama kai ne kamar wani hadisi ya bayyana wannan tarjuma da Imam Buhari ya kawo ya kawo ta harko-harkon wannan littafi kitabun nika a shahi na ɗari da sha takwas. Ya ce babu ta zuwijil mu'usiri allazi ma'ahul Qur'an wal Islam haka yake a can baya. Babu ta zuwijil mu'usiri allazi ma'ahul Qur'an wal Islam. nan kuma sai canza ce babu tazwijil mu'siri li qawlihi ta'ala in yakunu fuqara'a yughnihim Allahu min fadli idan ka ja da baya zuwa babi tara kafin wannan zaka ga wannan tarjama sai dai wannan tarjama ita ce mafi zama a hasu fiye da waccan حدثنا شعبة حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة وتم تاتازو إلى رسول الله ورمان زون الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت تتش يا رسول الله يا زون الله ji'tu a laka nafsi na zo ne dan in bayar da kaina gare ka na baka kaina ka aure ni qala ya yace sahal bin sa'ad bin sahibi fa nazara ilaiha rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube ta fa sa'ada an-nazara fiha wa sawwabahu ya tsaddaka gani zuwa sama kuma ya soke gani ma'ana dibe ta sama da ƙasa thumma ta'a ta'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'asahu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai soke kai ne falamma ra'at aw ra'at al-mar'atu lokacin da wannan matar ta ga cewa annahu hakika shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yaqdim ولم يقضي لم يقضي فيها شيئا بي بحكم تقومي بقى مرئتا بيشي إيا كربابا كما بيشي بي كربابا جلست تتزونا فقام رجل سيوان متيميك من أصحابه لكتين صحابان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ya manzon Allah in lam yakul laka biha hajatun in baka da bukata da aurenta fa zawwijniha ni ka aurar dan da ita fa sai annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hal indaka min shay ko kana da dan wani abu da za ka yi sadaki kaga annabi bai ce mai kana da rubu'u dinari ba saboda haka rubu'u dinari ba shi ne sadakin da in bai kai haka nan babu aure Allah subhanahu wata'ala bai kayyade aƙallu sadaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade aƙallu sadaki ba saboda ka sai annabi bai ce ma wannan mutumin ba kana da rubu'u dinari cewa hal indaka min shai, kana da wani abu qala ya yace a da. wallahi ya rance da Allah ya rasulullah fa sai annabi ce izhab tahi ila ahalika wurin danginka fanzur ka binciko hal tajidu shay'an ko za ka samu wani abu nan ma dai annabi ce me hal tajidu rubu adina za ka samu rubu indinari ba fa zahaba ya yi kuma raja a sanai dawo fa kala ce la wallahi ma wajattu shay'an ce wallahi manzo Allah ko bi ban samu fa kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce mishi An ta hika binciko walau khataman min hadidin ko da dai zobin bakin karhe ka kawo sai a kulla muku a waye da ita fa za ba. sai ya tafi sun a sana ya dawo faƙala ce la wallahi ya rasulallah babu wallahi ya manzo Allah wala khataman min hadidin ko da zoben bakin karfe babu walakin haza izari sai dai ga zane na maɗarmina. na qala sahalun sahalun bin sa'ad bin sa'idi marwayatan hadisin sai ce malahu ridawun bai da mayafi matsarmi da yake da shi zanen da ya daura bai da wanda zai yafa haza izari falaha nisu ma'ana ce ya manzan Allah ga zanen da nake daure da shi a ba ta rabi ne a raba shi biyu a ba ta rabi shi zanen da yake daurawa bai kuma da mayafi izan jumlar ƙala sahalun malahu rida'un itirabi ne tsakanin haza izari falhal faƙala rasulullah sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa wa sallam ma tasna'u bi izarika bi za ta yi da madarminka wannan zani da ake daure da shi ni za ta yi da shi illa bistahu in kai za ka daura shi lalle kun alaiha min wa shay'un ba za ta samu komai ciki ne ba wa illa bistahu in ta daura shi lam yakun ka shay'un ba za ta samu komai ciki ne ba fajalasa ar-rajulu sai mutumin nan ya zauna hatta idza tsala majlisuhu sai da zama ne ya tsawaita ai suhu. ƙaba sai ya tashi kaga ya zamna jim kaɗan a hankalin mutane shi ɗauki zuwa ga wani abu sai ya sula ta sane ya tashi farawa wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya cinkai shi muwalliyan yana mai bada bai fa amara bihi fa du'i da annabi horo game da shi aka kira shi falamma ja'a lokacin da ya zo qal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma za ma aka min alquran me yake tare da kai na alqur'ani qal sai shi wannan mutumin ya ce ma'i suratu kaza wa suratu kaza ina da surar kaza da surar kaza addadaha yalli sabta su فقال يا النبي صلى الله عليه واله وسلم يكي تقرأهن عن ظهر قلبك كان هي كرن تاسو دكاي كما ربك تعالى هوسا دكاي قال نعم يكي ينا هي كرن تاسو دكاي يا هرد جيهو قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يكي مي اذهب كتفي فقد ملكتكها حقيقة أنا ملكا مكا أرمنتا bima ma'aka min al-Qur'an da abin da kake da shi na al-Qur'ani ma'ana ka karantar da ita kawai sauran ruwayoyi suka bayyana wannan hadisi ya zama hujja akan tarjuma da Imam al-Buhari yayi babu tazwijil mu'tir babin ba matalauci a kada ya zan mutum dan na ana mishi arabi abinda da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce in an zo bi da aure a wurin ku kuyi la'akari da abu biyu man tarbauna dinahu wa khuluqahu wanda kuka yarda da addini ne ma'ana kuka tabbatar da aqida ce ma'abuci aqida ce ingantacciya sa'annan khuluqa dabi'o'i ne mu'amala zamantakewa da jama'a to sai ku ba shi aure in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in ma ba ku yi haka ba to za a samu banna a cikin ƙasa banna za ta samu a cikin ƙasa da kuma fitina yawan zinace-zinace yawan hayayyawar 'ya'ya marasa tushe da asali sanan da abin da zai biyo bayan haka saboda haka malamai akan wannan hadisi suka gina wata ka'ida mai cewa al fil hali la yamna'u at-tazwija li ihtimali usul al-mali bil ma'ali al fil hali dan mutum yana talaka a yanzu halin da ake ciki la yamna'u at-tazwija ba zai hana a bashi arme ba li ihtimali usul al-mali bil ma'ali sai yana yawa nan gaba ya samu insha Allah da za a yi kididdiga adadin waɗanda suka yi aure sannan a ware sadda suka yi aure waɗanda an wadace da waɗanda an mace yana yi wa waɗanda an mace farkon harmin su yi yawa sai daga baya sannan walwala ta mafi yawan mutane duk ba cikin walwala suka harbi ba <clears throat> irin dai walwala da aka taga ta wadata ta ko wani hali sai daga baya ne sai Allah ya bada halin ka da an ce kuma lalle ba a ba dukkanin talaka aure da an rashi auren raki da yawa da aka rike aka yi wacan baya don duk a talauci an kai wasu kayan a samu halin saboda haka magarza shi ne addini man tarbauna dinahu aqida ingantacciya wa khuluqa kuma kuka amince da nabi'a ce to duk wanda zuba dan mace tara wannan shi kenan sai ku ba shi aure fa zawwijuhu babu al-akfa'i badan tamka al-akfa'i jam'u kuf'in kuf'in tamka akfa fi dini ga addini mace mai addini ta aure mace namiji mai addini kai zama a ɗauki yarinya da ta yi karatun addini mai zurfi a islamiyya sai a aure da ita ga jahili da bai san komi ba ko mai aƙida ingantatta a aura ma maras aƙida ingantatta kaga halasu amalan salihan wa akhara sayyi'an wa qawlihi da fassarar cewar Allah madaukakin sarki wa huwa allazi ubangiji Allah shi ne wannan da halaka ya halitta min alma'i daga ruwa na mani basharan mutum na annabi Adam kenan alahu ya sanya mutane zuwa gida biyu abin da ya ya aure nasaban waɗanda sun ka haramta a yi aure tsakaninsu wa sihran da waɗanda suka halatta a yi aure tsakaninsu a ɓangaren armi haka an haka wasu bai halatta su yi aure tsakaninsu wani na halatta su yi aure tsakaninsu da hakuri dangantaka dangin dangantaka da ba aure a tsakanin ko kuma sarakuta da akwai aure halittin harbe tsakanin ku sai ka aura sai zama kun samu sarakuci tsakanin su shine tsakanin ku shine sihra sarakuta dangantaka da sarakuda nasaban bai halatta a yawuri sihira yana halatta a aura don shi haka aura kan zama su riki ko suka zama su surukai wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya tabbata mai iko akan duk abin da ya nufa حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان يا كسنشي ممن شهد بدرا كم waɗanda suka على yakin badar بدر Abu Huzaifa مع النبي da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa to anna aba huzaifa tabanna salim abu huzaifa ya riki salim matsayin ɗa anna aba huzaifa tabanna saliman wa an kahahu ya aurar da shi binta akhihi biyar ɗan uwa ne hinda binta walid bin utuba bin rabi'a wa huwa maulan alhali shi kuma ɗiyautaccen bawa ne bawa ne da aka ɗiyauta shi limra'atin na wata mata min al'ansari wata mata ta ansaru ita ta ɗiyauta shi ya zo a cikin riwaya imamu malik rahimahullahu ta'ala maimakon hinda fatimata fatimata maimakon inda malamai suka ce yana yiwa suna biyu gare ta ana ce mata fatima ana ce mata hinda sa'annan ya zo a wasu riwayoyi na buhari maimakon binta akhihi binta ukhtihi binta ukhtihi sai dai kuskure ne abinda asawaba binta akhihi ba binta ukhtihi ba babu zai fa ya riki Salim a matsayin ɗa duk da ba shi ya haife shi ba. Kama ta bannan biyu sallallahu alaihi wasallam zaida kamar da annabi ya riki zai ibn sabitin wato abin nan zai ibn man eh, zai ibn Harifa ya riƙe shi matsayin ɗa. Wa kana man tabanna rajulan fil jahiliya ya kasance al'adar da take gudana a jahiliya duk wanda ya rike wani mutum matsayin ɗansa matsayin ɗansa da ahun nasu ilai mutane za su jingina shi zuwa gare shi da ahun nasu ilai mutane za su jingina shi zuwa gare sai su ce wa da ɗan wani don shi sai a ce zaidu ɗan muhammad <clears throat> haba a ce salim ɗan abi huzaifa alhali ba ɗansa bane na ciki haka dai al'ada ta gudana lokacin jahiliya wa warisa min mirasi kuma zai gado daga cikin abubuwan da ya bari na gado haka abin yayi ta tafiya hatta anzalallahu sai da Allah ya saukar da wannan aya a cikin suratul ahzab ud'uhum li abaihim ku kira su ku jingina su ga uwayen da suka haife su ila qaulihi har zuwa fadar Allah subhanahu Ta'ala wa mawalikum idan ba ku san uwayensu ba to ‘yan uwanku ne a addini kuma ku ne. Faruddu ila abayim da haka sai aka mayar da su zuwa ga uwayensu maimakon a ce salim ɗan abi ba, sai a ce salim ɗan mahaifi ne da ya haifi maimakon a ce zaidu ɗan muhammad sai dai a ce zaidu bin harifa Kwamallami lam lahu abun duk wanda ba a san ubansa ba kana maulan sai zama bararre sai a ce salim maula abi huzaifa ba ta salim ibn abu huzaifa abi huzaifa wa akhan fi din sai zama dan uwa addini faja'a sahalatu bintu suhailin sai sahalatu bintu suhailin tazo suhail ibn amr al-qurashi ثم الآمري wa ayam mura'atu abi huzaifa ita ce mata abi huzaifa ibnu utbata faja'at annabiyya sallallahu alaihi wasallam ta zo ma'ana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam faja'at sahalatu annabiyya sahala ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inna haƙiƙa mu kunna mun kasance nara salimam mun ɗauki salim waladan matsayin ɗa muna ganin salim kamar ɗanmu wa gada anzalallahu fihi kuma gashi Allah ya saukar game da shi ma qad alimta abin da ka rage ka sani fa zakar al hadith ya ambaci hadisi har karshen shi ya kai ma'isar maza ya kai namiji kuma ga shi mun ɗauke shi matsayin ɗanmu yana shige da fice a cikin gidan saboda haka yana iya kimma matar abi huzaifa sahala wadda mata ka zama a cikin gidajensu ko ɗakunan lokacin kaɗaita kuma ga shi akwai bukata mai tsanani game da shi ya zan ɗan gida ya zan kamar ɗa to yanzu ta hanya za a bi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arbi'ihi ki shayar da shi ba ta harumi alai in ki shayar da shi sai ya zama ke haramta a gare shi to a wannan sai zama an bi hanyar da shi salin ya sha nonon shi ta sahala bi tsarikacin mumkina shi kenan sai zama matsayin ɗanta kaga ta zama kowa ta tashar nono to daga nan sai ci gaba da halatta da ya shiga cikin gidan ka da aka saba a nan ne malamai suka yi ta saɓani game da idan babba baliki ya sha nono wata mata in sa haramta gare shi riba'ul kabiri imamu malik ya yi babi a cikin mawaɗa malik babu riba'il kabir babin shan nonon babba wanda ya girma ya balaga ma'ana malamai sun maganganu da dama amma dai mafi rinjaye daga cikin maganganun shi ne in an samu dangantaka munasaba wadda ya daidai da irin kissar salim maula abi huzaifa da sahala kuma bukata ta zama shadida masa ila zalika abin ya zama lalura to ana iya bin wannan hanya sai ta matsa a kofi sai ya sha sai ta haramta gare shi malamai suka ce to in ya kasance bukata tsintsa tana iya haifar da haka me yasa lokacin da aka tambaye annabi game da kanin miji a fara'aita alhamwa ara'aita ya rasulullah alhamwa qala alhamul maut ya an kai sannan annabi ya ce a to ai alhamwa dan uwan miji matar da bashi nonon da in ya sha sai ta haramta gare sai ya rinka shiga kaga wannan lokacin annabi bai ce haka ba sai ce alhamu almawut na uwan miji kam ta nisance shi kamar wani da mutuwa za ta sallamo tana cikin gida kuma ta ji sautin mutuwa za ta sallamo ba ta tsaya cikin mata almuhimmu bukata zalla sai ta kai ta kawo kuma sai an samu munasaba irin munasabar sahala da Huzaifa abi Huzaifa da shi Salim idan matsalar ta zama iri guda to yana halatta ba haka kowace bukata ba za a yanke hukunci akan wannan saboda haka ibnu Uthaymeen rahimahullah ta'ala da yana sharhin wannan hadisi a cikin Muwatta Malik sai dai share shahi bakwai yana sharhi tare da kawo maganganun malamai da rinjaye tuwa akan kaulin da an mafi rinjaye wani ibahin da Allah ta'ala duk da abin da shahi shan nonon babba ba shi ne mawdu'in babi mawdu'in babi al'akfa tamka babin tamka mace ta armi tamkasta, namiji ya armi tamka dai to wannan hadisi na ne maganar tamka maganar tamka shine wa an kahahu binta akhihi shi ba shi ne yabba bawan da an biyauta shi armen da ya san uwa ne ga yana cika da wa huwa maula limra'atin min al ansari a shekenin hadisi yana nuna muna ya halatta barin tamka amma ba ga addini ba nan tamkar da an ka bari ta jinsiya ta jinsin ta ɗiya ta asali kuma ko ɗiya ta asali mai nasaba mai hasaba amma sai aka bata miji wanda yake asali ne na daga baya zama ɗa kaga ashe a daraja ba tamkar tana ba amma sai aka bar tamkar amma ai tamkar ba ta addini ta ba sai dole kenan ana kula da tamka ta addini ita kan matuƙa babu rangwame bai halatta a ba kafiri auren musulma don babu tamka ta addini bai halatta a ba maras aƙida ingantatta auren mace mai aƙida ingantatta don babu tamka ta addini amma in eh, shi baki na ita fara babu tamka ta fata amma ya rasa sai armi a yadda mutum tamkar fata ita yar gidan kuɗi ce shi ɗan gidan talakawa su yi aure tamka ce ta hali an gaba ko wani jinsi haka na kabilanci duk wannan ana iya bari ne baya amma ita tamka ta addini dole ne sai bisa gare ta za a kulla aure saboda ka an gane mahallu shahid na hadisi da mawdu'i ne game da tarjama babe abin da ya shigo na magana shan nonon babba baya balaga wannan bulgatu majalisin حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت تاتي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا شجا على بباعة بنت الزبير ورم بباعة بنت الزبير فقال هذه متى لعلك اردت الحج yana yiwa kina da niyyar ki haji قالت تتشي والله لا أجدني إلا وجعة والله النبي ina cin kaina maras lafiya ban da lafiya waja'a mai ciyo alwaja'u ba ciwo ba waji'atan maras lafiya ma'ana ba ta yi mutum abin annabi faɗa ba tana nan ta yaji amma dai ga rashin laya. fa qala laha sai manzo Allah ya ce man duba'a hujji wa shtariti Ya harma da haji ki sanya sharadi kuli ki ce Allahumma mahilli haifu habastani ki harma da haji ki ya Allah wurin da zan walwale duk inda na ji na kasa duk inda ka tsaye da ni da rashin lahiya to nan zan tsayawa in walwale saboda haka in ki ci gaba da aikin hajji duk inda ki ji kai ga baki iyawa game da rashin lahiya ki sai ki tsaya nan ki walwale haramar kaga wannan ya halatta kenan idan mutum bai da lahiya shi ya raba da ake sa sharadi wa kana tahta al-miqdad bin al-aswad ta kasance aure da miqdad bin al-aswad shi ko miqdad bin al-aswad maulana ita ko bintu zubairi kaga ba kure ta take nan nan ma an bar tamka tamka ta ne ta jinsi tamka ta nasaba ko hasaba amma ba ta addini ba saboda haka mahallu shahid a hadisin wa kanat tahta al-miqdad al-aswad wanda sunan uba ne amrin miqdad al-amrin sha uba ne wanda ya yi shi amma al-aswad shi ya wuta shi saboda haka mai miqdad al-aswad حدثنا مسدد وحدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سيد بن أبي سيد سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة Akan أكن mace ne da ɗaya daga cikin manhoji hudu manufa ta farko akan harbi mace limaliya don dukiyarta akwai wanda zai harbi mace don manufar dukiyar da ta mallaka wani hasabiha kuma akan armi mace don wata daraja ta ta darajar gidansa gidan za ta yawa ne ce wata maliya kuma akan armi mace don kyanta kyan fuskarta da tsarin jikinta walidiniha kuma akan armi mace don addininta mabuciya aƙida ingantatta da ilimi mabuciya addinin ɗabi'a da tarbiyya to akan armi mace don haka ga ida ingantatta ga ilimi ga tarbiyya amma babu can fuska ah? ko babu wata nasaba ba a gidan wane ba ce to sai mutum ya arbe ta saboda wannan addinin ba don fuskar ta ba ba don dangantakar ta ba don ba da wata dangantaka madaukakiya bale wani kyau mai jan hankali to waɗanda su ne mafi yawan manufofin maza ga dan mace wani in yi mace manawa ta dukiya saboda za a ga wani bai rida sai ɗiyar gidan da ada kuɗi don a kawo mai kuɗi ko ɗiyar gidan sarauta don ya samu wani ko ɗiyar wani hamshakin ɗan siyasa don ya samu wata shiga to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni zuwa ga dukkanin waɗanda ana iya rasa ana iya rasa dukiya ana iya rasa hasaba daraja La'in dukiya ga ta ko kuma ka argata don dukiya kuma ya zanga dukiya amma baka ci ba ba a baka ba ba sai an baka ba to sai ta hana ma da ki baka wani hasabi da in a gidan wani ta yana yawa ya san shi ya zuba wani ba ne ko ba haka ba in kuma dan kyau na nan gaba kyau rasa shi za a yi don kyau bai dawama da yawa da ta kai kole ga kyau zuwa wasu 'yan shekaru ya kasa ta sai ka aza wata lawata ta zurmuke ta zuke Haƙura sun wada wada ta ta muke zahabal jamal wala jamal kyau ya tafiya to ke dan wudan gaba na wahin guda uku guda hudu annabi sallallahu alaihi yana cewa maza su kauda kai daga manufa ta farko da ta biyu da ta uku su da manufa ta hudu fa su za zati din ka rabauta da ma'abuciya addini ta rifatiya ta haka ka talauta in ka rasa ma'abuciya addini ta rifatiya ta ka ya an karta. ta cikin uku nan kowace ka samu in dai ba ma'abuciya addini ta fito ka talauta amma ya habbaza laukarar limaliha walidiniha ga dukiyar ka addini son haɗu ko ga hasabar ga addini kuma ko ga kyau ga addini amma na kallama wadda za ta samu nasara haɗuwa waɗannan ana samu wadda ga dukiya kuma ga ilimi ga addini ko ga hasaba gidan daraja kuma ga addini ko ga kyau kuma ga addini to amma in dai za a rasa guda za a samu to ɗauki mai addini ita batun mai kyau ita batun mai daraja ita batun mai dukiya almuhimmu wannan hadisi shi ba mahallu nashi fasbar bi zati din ta ribar yadaka shi alaƙa ɗari da ɗari da cewa babul aksa'i fi dini babin tamka a addini حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال مر رجل wani mutum ya gitta ala rasulullah wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qal sai annabi ya ce ma jama'ar da suke nan zaune tare da shi ma ta kulu da fi haza me za ku ce game da wannan mutumin da ya gitta qalu suka ce hariyun shi wannan mutumin ya cancanta in haɓa in ya nemi mata an yanka a bashi aure wa in shafa'a in ya nemi ceto ko ya kamun kafa an yi shafa'a a baya ceto a karfi kamun kafa wayin ƙala wannan mutumin ya dace ya cancanta in ya faɗi magana an yustama a saurare shi saboda kyawun sifa da kyalkyalin sura da wani matsayi nashi da su mutanen suke gani قال sun يجي ثم سكت يعني بيشرو bayan sun gama wannan bayani bai ce koyi ba famar rajulun sai ga wani mutum ya gitta min fuqara muslimin daga cikin talakawan musulmi faqal na annabi ce ma ta qulu da fi hadha mi za ku ce game da wannan shiko qalu suka ce hariyun in khababa kai wanda kan ya cancanta in yin nemi mata Allah yau ka haka a bashi arbi wa in shafa'a in yan nemi ce doko kamun kawa Allah yau shafa'a ka a baya ce ta ko kamun kafa wa in ƙara in ya faɗi magana Allah ya sama ba za a saurare shi ba saboda alamun talauci gare shi da zama ne maras wani abin a zo a gani cikin al'umma faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce haza kun ga wannan talakan musulmi da bai da wani matsayi bai da wata daraja ko wata ɗaukaka ko wata sura khairun min mil'il ardi mithla hadha ya yi wancan mutum irin wancan su cika duniya to wanga gudan ya yi mil'ul ard irin wancan na farko da ya gitta da kuka ganin iri ne ana iya ba shi aure don wani matsayi ne na duniya wanda aka gani to irin sa su cika duniya kaka gudan ga ya su duk saboda wasu malamai suka ce akan wancan ko munafiki ne ko kafiri yana yawa wani munafiki daga cikin munafikan Madina ko kafiri daga cikin an ah, kafiran madina babul akfa fil mali babin tamka ga dukiya wa tazwijil mutillil musriya da auren da talaka a bashi mawadaciya al musriya mawadaciya حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن هكيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عروة بن الزبير يا تنبي عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يتياكي إنا من اللي فسر فتر الله سبحانه وتعالى إذا كنا جنس أوران بذاكي آدتي بقى ما تامرايو qala tace yabna ukhti ya kai dan yan uwata asma'u kin hadhihi al-yatimatu wannan marainiya ce takunu fi Hajari waliya da zata zama a cikin reno da kulawa mai kulawa da ita waliyinta fayar rabu fi jamaliha sai ya kwaɗayi game da irin kyanta mace ce mahaifin yaron wanda ka kula da ita wanda ka riƙonta ya halatta ya arme ta a shari'a ba ma harabe ya ce ta ba amma shi ne waliyinta sai kuma kyawunta ya ja shi wa malaha ko yana a akan dukiyar da aka rita mahaifinta ya rasu ya bar mata miliyoyi ko ekoki tana da eka ɗari hudu matsalar ko wani abu makamancin haka wa yuridu an yantaqisa sadaqaha shi ko yana nuhin tunda shi ka riƙonta ba zai ba da sadakinta ta cip ba sai ya rage daga sadakinta misali in tamkarta irin ta tsaranta ana yi sadaki dubu hamsin to shi talatin zai biya tun da shi a rage da ita masalan fanuhu an nikahihin sai Allah ya hana ma irin wa'yanda da ke rikon marayu da ya halatta su arme su amma ba za su yi musu adalcin kammale mu sadakin su ba na tamka da Allah hana musu arme su illa an yi fito fi ikmalis sadaq sai wa in za su yi adalci su kammale mu sadakin su na tamka wa umiru aka hore su bin nikahi man siwa hunna su aure wadanda ba su ba qalat wasu wastaftan nasu rasulullah mutane sun nemi fatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi ba da zalika bayan haka fa anzalallahu ta'ala sai Allah mai girma ya saukar da wayar tafsunaka fil nisa suna neman ka fatawa game da sha'anin mata da suke riko marayu masu kyau ko dukiya suna kwaɗayin su aure su dan su ko dukiyarsu amma da manufar ba za su kammale musu hakkin su na sadakin tamka ba wa tarkafu da an tankihu hunna kuna kwaɗayin ku aure su fa anzalallahu sai Allah sakar lahum gare su annal yatima lalle ita mareniya izaka za zata jamalin in ta kasance ma abuciya kyau wa malin da dukiya kyau da dukiya rakibu fi sai su yi kwaɗayi ga su armeta wa nasabiha ko kuma iya kasance tana da nasaba sai su yi kwaɗayi ga aurenta fi ikimalin sadaki ga kammala sadaki wai za ka nan markubatan anha in ta zama wadda ba a kwaɗayi zuwa gare ta ba ta da wani kyan da ke jan hankali ba ta wata dukiya da ke karkatar da tunanai zuwa gare ta fi bali saboda ƙaramcin dukiya ai bi saboda killatul mal wal jamal saboda ƙaramcin kyauta tarakuha sai su barta wa akhadhu ghayraha sai su bi watatta min nisa daga cikin mata qalat aisha tace tana fassara ga urwa wannan aya fa kama yatrukuna hina yarkabuna anha kamar yadda za su barta su bi wata mata sadda ba su santa dan rashin kyanta ko karancin dukiyarta falaita lahum don haka bai halatta gare su ba an yanke huwa su aure ta idza rakibu fiha sadda suke kwadai game da ita don kyanta ko yawan dukiyarta illa ayyuqsitu laha sai wa in za su yi mata adalci wa yu'tuha haqqaha al-awfa to ba ta haƙƙin ta cikakke su sadaki ga sadaki shi ne fassarar wannan aya a takaice babul akfa'i fil da babul akfa'i fil mali su suna karantar da mu cewa abu guda ba a bari cikin tamka shi ne addini amma duk wata tamka ta tsakanin mutane ana iya barinta matsawar mace ta yadda waliyanta sun yadda ta bar tamkarta ko su bar tamkatta bisa ga yarda har ya halatta kun ba matsala amma ban da tamkar addini kafa'atu dini wannan harbe bai kulluwa sai da ita saboda haka musulmi bai armen kafira kafira ba ta armen musulmi babu ma yuttaka min shu'umil mar'a babu abin da ake hattara da shi na karamcin alherin mace wa qawlihi ta'ala da fadar Allah mai girma inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum haqiqa daga cikin matanku da 'ya'yanku makiya ne aka makiya ne a gare ku <clears throat> akwai makiyan ku cikin matan ku da yayan ku kaga mata da yaya amma cikin qur'ani akwai da aka ce mahaifinka da mahaifinka makiyanka ne inna min aba'ikum wa ummahatikum aduwwan lakum akwai babu amma zai a kishi da a karkatar da aka halar mai wasu daga cikin mu sai ce ya kyautata ma mata sai ɗari bisa ɗari shi takaita ma uwa dai ya ba da cikakken kulawa ga 'ya'ya ne ya yi ta batun uba ne kuma ga shi an ce su waɗanga ana iya samun makiya daga cikin Balma su ka sa a yi ruwa su ka sa a yi raki la'akari da su tuba da su shi da sa ka ji kyama da rowar ɗibar dukiyarka ka sa ga addinin Allah kila irin ta da za ka yi musu ba ka iya wani lahirar kashi abinda za ka iya kashewa ga mataka ko ɗanka kai wani ba ma mata ta yi ba wanda ya kaɓe ɗan harme ma bai ba harme ta ba irin abin da ya kashe mata bai iya kashe ba addini shi yana da ɗanta harme ba a ko shirya ba yana aika kashe mata dubu hamsin idan ka ce ga aikin masallaci ko makaranta ya fara dubu bai ya yi wa bai أصلح الله الجميع حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ba don mun kawo ga hadisin da ba da za a ce maka kawo hadisi wanda wani mutum ya ruwaito shi daga annabi shi kuma wannan mutumin mutumin da ya kawo hadisin da wani ya ruwaito ga ubani shi kuma ɗaya ne guda biyu sun ka ruwaito gare shi da ba mu kawo nan ba sai zama aiki eh? a Umar ma Abdullahi bin Umar ya ruwaito gare shi shi kuma Abdullahi bin Umar ga ɗaya ne guda biyu Hamza wa Salim suka roye doga shi da gwaji aka yi ilimi ya ce kawo muna hadisin da ko bayan to ga annabi ɗa ne ya ta gare shi ko ɗiya ne suka ta gare shi su حدثنا أنتو كان حدثنا أبوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشعب كرم على غيري في المرأة دي. أنا إسام نيكا متشي والداري أنا إسام كرم على غيري كجدا والفرس أنا إسام كرم على غيري كا أبين هوا الفرس أبين هوا بعدين دوكي أبين هوا دي كوي سيزم الفرس كمرم فيني حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زرير حدثنا عمر بن محمد الأقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم ذكروا الشؤم أو ذكروا الشؤم ها تكلموا wa'adda zakaru ash-shuguma bin nasbi kai haka ash-shuguma to sha tsawa zakaru shuguma laysa zakaru shugumu inda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ambaci karamcin alhairi da ake samu game da mata ko gida ko abin hawa gun annabi sallallahu alaihi wa sallama faƙalin da biyu sallallahu alaihi sai manzon Allah ce in kana shubu fi shay'in har in ana samun karamcin alheri ga wani abu fatid dari ana samu ne ga gida wal mar'ati da mace wal farasi da adan hawa حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي هازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال in kana fi shay'in in karamcin alheri yana kasancewa a cikin wani abu fil farasi sai ga doki ko abin hawa wal mar'a da mace wal maskan da gida in ana samun karamcin alheri to ana samu ne ga wannan hadisin da Imam Ahmad ya rawaito Ibn Hibban ya sahaha da Hakim shi ke fassara wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wancan hadisi min sa'arat ibn Adam salasa yana cikin dacewar dan Adam da arziki ne da hutawa dai Allah ya samar da shi wasu abu guda uku haka almar'atu salihah mata ta gari mata ta gari ya ce ta yi ya ce ta bari ta bari ya dibe ta ta horanta mai ne as-salihah ta ba Allah haƙƙi ne ta ba shi haƙƙi ne shi mijinta azwatu salihah kenan man tu'ti zawjaha haqqahu mace ta gari wadda take ba da haƙƙin ubangijin ta ba da haƙƙin mi mijinta kuma ta ba da haƙƙin ubangiji ta ba da haƙƙin mijinta na biyu wal maskan salih gida na gari ma'ana wanda ba matsakke ba tattakurare wanda akwai matsuwa ciki shine gida mai yalawa shine almaskan salih annabi ya ce wal markabu salih da abin hawa na gari ko ba irin doki ko rakumi ko jaki ba mai kin tahiya kai kai shi ki tahiya kana so a aika bashira yi baya in kan matsa kan baka shi tuma ya kashe ko ya cije ka dai samar ka ban salihan ko kuma da ka daga kai faci a jima do faci ko sai an tura ko da inda ka bi sai an ji haka shi ya kirki a abin hawan ka yana kuɗi yana Eh? ya zama dai abin hawa yi wanda bai wahal shi ka mafhumun kaka daga ce ce kuma yana cikin ciyatuwar ɗan adam rashin samun abu uku ko samun abu uku mugunyan mata mata mugunya ba ka didin ta kai wani rai ba ta yin da'a ga abin da ka hora ba ta yin da'a ga abin da ka hana ba ta ba Allah haƙƙin na ba ta baka haƙƙinka ka ga ya kan mugunya annan ko ba adalla bayna lawa bayna sai almaskanu su mugun gidan zama almaskanu su wa in ma ya zan min jihatil jiwa ta hanyar makwabtaka ga gidan ga gidan giya ga gidan ga gidan mata maskanu su ko kuma ya zan matsacci bi haitu baka da walwala cikin gidan saboda matsuwa da takura Walmar markabu su haka mugun abin hawa mai kin tahiya mai tuma mai cizo wanda dai ka ba ma'abuci ne wahala ko da ba dabba ba ne, kamar irin keke ko eh, babur ko mota haka haka imamul hakim Allah ta'ala da tsabarani sun cewa mace yadda za ka duba ranka ya ɓaci sannan ta kai ma hare-hare da harshenta da dabbata ta ta ƙaƙƙin tahiya in ka buge ta ta kashe ka da gida matsakke wanda ke da ƙaramcin wuraren bukata to suna cikin abubuwan da suke da ƙaramcin alhairi alheri ya ƙaramta a cikinsu حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ياتي ما تركت بعدي فتنة بمبر وتفتنا ببايا جرن أضر ما في توتر على الرجال جمزة من النساء في دماغها a cikin wannan isnadi a cikin muslim ya tsara sa'id ibn zaid an usama ibn zaid an sa'id ibn zaid kuma radiyallahu anhu a sai muslim haka ya kawo sai dai malamai suka ce wannan karin na Sulaiman a Sa'id ibn Zaid an same shi kawai daga Mu'tamar Mu'tamar kawai ya kade su da shi saboda haka Imam Buhari bai kawo shi ba rahimahullahu ta'ala kina abin nuhi da ka wannan hadisi ana magana akan karamcin alheri na mace ko gida ko abin hawa to in ya zama mace ana samun fitina game da ita ma rakto ba a tan. kinan ba kowace mata ba matar da take tana da fitina to tana cikin mata masu karamcin alheri. sai wadda adda fitina kaga matar da ba a samun fitina take yin ta tana ba miji haƙƙi ne al'amura suna tafiya daidai tsakani da ita tsakani da ƴaƴa ne tsakani da uwaye ne tsakani da makwabta tsakani da to kaga wannan babu fitina a ko amma akwai fitina tsakanin ku da ita fitinar dare ko rana ko akwai fitina tsakanin da uwayenka ko akwai fitina tsakaninka da ƴan uwa cikin gida ko akwai fitina tsakanin da makwabtanka to ai kaga akwai matsala kenan ta zama fitina to sai ta zama fitina kenan shaidan mata ko tana shiga a bangaren addinin mutum da zumunta sai kai har da hankali ne da muruwa ne. Fitinan mace na iya taɓa addinin ka mace na iya taba zumuntarka. ka wasu iyakar wanda mace ta yi sanadin kare zumunta ne ta haɗa shi da dangi ne na kusa ko na nesa ana samu badal insan ala nafsihi basira ko fitar da za ta kara muruwarka ko ta taba hankalinka gashi nan ma ra'aytu min naki zati aqlin wa dinin azhaba liludd ar-rajul al-hazim su dauki hankalin mutum mai himma mai anniya a sauyar da hankali ne zuwa ga abin da bai dace ba duk wannan fitinan ma tana da sharrin su asamana Allahu min fitnatihinna wa kafana iyawunna babul hurrati tahta al-abdi wannan ramadan mun kana mutum ramadan insha Allah nan zamu tsaya sai dai akwai abin nan bukatar yan uwa su taimaka da addu'a kan wani dan uwa daga cikin yan uwan mu da ya samu hadari eh, su bi suka samu hadari cikin wannan sati guda dai na nan gida da dan dama dama kwarai ko shi kuma guda an tafi da shi Kano jiya ana tsaron cikin daren yau za a yi mai aiki ko gobe da sa'i alhaji ibrahim mai lemu muna barin addu'a ga yan uwa musulmi a taimaka mishi da addu'a ubangiji Allah shi sa a yi nasara ga aikin da za a yi Allah shi ba shi lahiya ya mayar da shi cikin iyali ne lahiya Allah ya yaye damuwa ya gudda duk abin da aka tsoro game da wannan sha'ani Allah ya ba shi lahiya da Allah a taimaka mishi da addu'a kada a manta Allah ya sa a nasara Allah mai shi gida ne lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ana sanar da ‘yan uwa jama'ar musulmi cewa insha Allah subhanahu wa ta'ala ranar talata mai zuwa bayan sallar isha za a gabatar da muhadara a badon hanya ko badon titi nan daidai a primary education board matsalacin da yake nan bakin garkar shiga wannan ma'aikatar wadda shi malam abu huraira muhammad zai gabatar muhadara tana da taken cewa a misalai na zamantakewa ta gaskiya tsakankanin al'umma insha Allah bayan sallar isha'i mubasharatan Eh, ranar talata insha Allah sannan kuma akwai wani ya yadda alabansa don haka sai zo ya bayani a bashi assalamu alaikum wa Thank you.